بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما يكأوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايزنا الله تعالى يولي تنين نو قوة ربي أول إيه biyar ga watan rabi awal a shekara ta 1432 daidai da bakwai ga watan fabrairu shekara ta 2011 za mu ci gaba a karatun littafin umdatul ahkam a inda za mu tashi a hadisin abdullahi dan abbas cikin eh hadisun aisha ne na sha allah maɗauki sarki ya yarda da ita a cikin kitabul hajji malaki cewa an aisha ta radiyallahu anha qalat hajjajna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa afadna yawm an-nahr fa hadat safiya fa arada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma yuridu ar-rajulu min ahli fa qultu ya rasulullah innaha ha'id fa qala أحابستنا هي فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال أخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرى حلقة أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري عن عائشة رضي الله عنها عن كربو حديثي رقانا عن عائشة الله مدوكين سركي يردر إيتا قالت نانا عائشة تشي hajjajina ma annabi sallallahu alaihi wa alihi mun yi aiki hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa fa afadna yawman nahar sai muka yi tawaful ifada a ranar babbar sallah ita ce yawman idan ba ku sha'afa ba mun yi magana cewar a ranar sallah ayyukan hajji guda nawa ake yi ana jifa sai a yi sai ai aski sai tsawaful ifada no kenan hudu waɗannan ayyuka guda hudu idan kai biyu a cikinsu kun gane wannan da kyau ko ya halatta ka sanya tufafinka ma'ana kana zuwa sai kai jifa ɗaya kenan sai kai aski no kenan biyu ya halatta ka koma shemar ku ka je ka yi wanka ka ɗauko ɗanyen shaddaka ka ka sanya ka sa turare saura nawa saura yanka mutum ya yi jifa sai ne aski na ce ko nam sai aski ko ya yi jifa sai yi aski bi dai ko yi jifa ya aski da ya aski shi kenan kuma shawara ta nan ita ce in mutum zai aski kada ya bi arha ya bi ina ake mai kyau kun yi shiru dan sai mutum ya je kai kan shi inda yake ko na arha ne kawai a je bai san wani abubuwa za a goga mai aka ba yan najeriya dai sun komai dai san arha kawai irin wannan dubin reza da aka yi wa mutane aiki da ita dubin dubata mutum ya je mika kan shi shi ma a mishi aski da ita alhamdulillah dai mutum ya san inda zai kai kanshi a mai aski kun gane wannan da kyau ko idan mutum ya yi biyu misali ya yi jifa ya yi aski a ga ya halatta ya sanya tufafinsa ya je ya da tufafin shi a jiki ya je yanka kuma ya huce ya je ya tawaful ifada tawaful ifada ya halatta a jinkirtar da shi a ranar zuwa wata ranar kun gane wannan hakan nan ma yanka ya halatta ka jinkirta da shi a ranar zuwa eh kun yi shiru zuwa gobe zuwa da karshen ayyamun nahar tunda in ba a yi yanka jiya ba za a yi karka manta kwanakin yanka su ma ƙididdigaggu ne karka bari kwanakin su wuce maka take cewa fa'afadna yawan nahar sai muka dawafin ifada a ranar babbar sallah din kenan mana ba su jinkirtar da dawafin su zuwa gobe ba ko jibi ana fata mun gano wannan da kyau fahadat safiya sai safiya bintu huyai sai jinin al'ada ya zo mata kun gane ko ita ce safi tana cikin ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana matan manzan Allah sallallahu alaihi suke mata magana haka ya maki Allah ya zo ya same ta hankalinta a ya tashi me ya faru ai wata ce daga cikin matan shi suka ce mata kaza suka ce kasan mata da suke suna da yawa eh ko ba su da yawa ba sai maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace a a'a ita ce fa abin nan ita ce fa yar annabi ba wata yake babanta annabi ne kawunta annabi ne mai gidanta annabi ne Eh? ita wani safiya din ayi yauwa in aka bi salsalarta tana zuwa ga annabi musa alai salatu wasalam eh kun gane ko da yake na yanzu babanta ya zama wa da annabi musa da annabi harun Eh? ‘yan uwa ne to haka yanzu ita babanta annabi ne sannan kuma ɗan uwan babanta sannan wata ke a aure an gama eh eh kafara nan dai fa’ara da nabiyu sallallahu alaihi wasallama ma iridin rajulu min ahali sai ma’aikin allah tsirar amincin allah su tambata a gare shi ya nema daga wurin safiya abinda mai gida yake neman wurin iyalansa faƙultu sai na na aisha ta ce ya rasu rasulallah ya ma'aikin Allah ina ha'id ai tana al'ada ita wa kenan ita safiya faƙal sai ma'aikin Allah ya ce a habisatu lahi to yanzu kenan za ta tsare mu kun gane maganar domin yana tsammanin ba ta yi tsawafin Ifaba ba in ko ba ta yi tsawafin Ifaba ba yanzu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba zai kama hanya ba kenan zuwa madina ya koma gida har sai ta kammala al'ada sannan ta yi tsawaful ifaba sannan sai a wuce ya kwanaki sun karu ko sun ragu sun karu faƙalu sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna haƙada a fawabat yawon nahar ai ta yi tsawafin ifaba ranar babbar sallah ta yi tsawafin wajibi dawafin da yake rukuni ne daga cikin rukunin aiki hajji ta yi shi a ranar babbar sallah kun gano wannan qal sai bakin Allah ya ce akhruju ku tashi mu fita ku tashi mu wuce kun gane wannan ko sai nuna mana kenan ashe a yanzu nan akwai magana ta je ta yi dawafin wada'i dawafin bankwana eh kun gane ko sai aka ce a'a ai tana al'ada to kaga yanzu da tana al'ada tawafin bankwana ya faɗi kanta kenan tawaful ifada dole a tsaya dan yace a habisa tunahi yanzu za ta tsare mu kenan ina ba ta mana mun fahimci wannan da kyau to kun ga yanzu idan aka fara jigilar mahajjata daga ina na dawowa sai ya na ita fasfot ɗinta yana jirgin fari ne ko kuma jirgin da zai tashi ba ta kammala tana al'ada a lokacin kun gano wannan da kyau ko to tunda tana al'ada kuma jirgi ba shine jirgin ƙarshe ba akwai jirage akwai yiwuwar a canza rahilata kenan daga wannan jirgi zuwa jirgi na gaba kun gano wannan kaga wannan zai zo ne dama idan aka ginu idan shi amirul hajji din ya zama ya san addini domin ba haka ba sai a ɗauko abin da ba larura ba a ce larura komai sai a ce larura ko ba haka ake to ai larura ce ta yaya zama larura alhalin ba jirgin karshe ba ne eh ta yaya zama larura ta wace hanya ai kafin abu ya zama larura sai an ga cewar babu wata mafita da za a fita da za a jinkirtar amma da ce irin mutanen nan ne da jirgin su. jiragen su ba su wuce jirgi uku ko hudu ba sun sauka yanzu za su tashi to haga nan ne za a yi magana a ce to yanzu ya za a yi in tawaga suka tafi suka batta baki daya kun shiru a nan sai a ce to yanzu ya za a yi akwai wani abu sai a dawo bangaren malamai akwai wata manufa akwai wani abu kuma nan gaba to amma ga jirgi a jihar su watakila jirgi goma sha biyu ne ke tashi ina ba ta mun gane wannan da kyau na'am ya halatta ta sha kwaya da zai canza mata tafiyar wata domin kada ya zo mata a daidai wani lokaci ta sha hubub ai muna karatun ne a yanzu nan ko akwai kwayoyin ko babu kun ga yanzu ba wai ana tambaya ne akan ya halatta a kirkiro kwayoyin ba yanzu akwai kwayoyin ko babu akwai ya halatta ko bai halatta ba kun gane wannan da kyau ko wannan asalin shi in daidan wannan wurwura ce saboda wannan wannan ya halatta in ka duba ahkamu taqtasu bil mu'minat na salu fawzan ya kawo maganar a ciki so magana wannan magana tana da kyau amma kuma ba haka kawai mace za ta sha ba sai ta samu likita in ba ka ba garin shan sai ta je ta sha a daidai lokacin da zai zo akwai babba ne to na faɗi sunan littafin na faɗi sunan mawallafin ko ga musa ce babban littafi ne ta ta bil mu'minat an fassara da hausa an fassara da larabci dama da larabci ne amma wani ɗalibi fa duk wannan fassara hausa fassara turanci na ba komai bane in da ɗalibi ilimi ne ka karanta shi daga larabcin shi yawa wannan littafin ne za ka samu masu ƙarin bayani akwai buhufun da malamai suka gabatar akan waɗannan al'amurra ɗin kun gano wannan ko so yanzu tawaful wada'i shine muke magana akan shi yanzu ɗawafin bankwana ya faɗi kenan daga kan matar da take mai al'ada wa fi lafzin a wani lafazin قال النبي sallallahu alaihi عليه وعلى اله وسلم ما يجي Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi cewa i aqra halqa أطافت يوم النهر قيل نعم قال فانفري قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا لفظ سيما يكي الله كيرا دا aminci Allah su tabbata a gare shi yace aqra halqa ita wannan jumlar da ake yi wannan jumlar akara halqa jumla da asalin yadda ma yadda take a larabci jumla ce wacce ake tir mutum a kanta kun gane ko to amma daga baya sai zamana ana ana furta ta ba ma'anarta ake nufata ba lafazin ba ma'anar ake nufata ba kamar dai kamar aiwa mutum fata na bala'i ya same shi ko zazzabi ya same shi ko abu kaza ya same shi ina fatan muna fahimta za ka iya samun waɗannan lafuzan a hausa misali ta wani bangaren ko da bai daidai da wani lafazin ba a ce kai wani shege ne eh kagan ka kallaci wannan shi lafazin wada'in a yaren malam ba wajen aka ce shege za ka kallaci gundarin bakin yana nufin ko dai dan gaban fatiya ko wanda ba son uban shi ba to amma kuma yadda wannan din ya faɗa fa ban shi yi ya burge shi ai wani shege ne ya iya kafa bai kenan Allah ta'ala ya sauke kun gane ko saboda haka suke cewa wannan amma an haka ce akara halka Allah ya babbake ta misali a billah to haka wannan lafazin kenan ba ma'ana ba kamar yadda maka fada a'a me ya faru haka misali a tafat yawman nahar ta yi fi ranar babbar sallah in juwa kenan qil sai aka bashi amsa aka ce na'am eh ta yi fi ranar yanka qal sai ma ake Allah ya ce famfiri kama hanya mu tafi matafi ina kenan madina mu koma gida don fanfiri filin amri ne na mace ko na namiji eh fi'il amri din fi'ili ne da yake nuni ga namiji ko fi'ili da yake nuni ga mace eh saboda me ga yawon mukhataba barakallahu fi fanfiri kam hanya mu wuce yan sai nuna mana kenan ashe tawaful wada'i baya jinkirtar da mai al'ada eh an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qal umira an-nasu an yakuna akhiru ahadihim bil bait illa annahu khaffafa an al-mar'ati al-ha'id an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisin daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yarda qal abdullahi dan abbas yace umiran nasu an umarci mutane baki dayansu ɗayansu mahajjata na ko eh in ga wani am ne da khalafi taksis mutane ai wanda ya je aiki haji ko umara kenan wanda ya je aiki haji umiran nasu an umarci mahajjata an ya kona akhiru ahadihim bil baiti ya zama na karshen al'amuran su da a maka baki ɗayan shi shine dawafi a Ka'aba kun gane ko an umarci mahajjata karshen zaman su karshen komai nasu karshen komai nasu a makka shine ya zama mai dawafi illa annahu khaffafa an almar'ati alha'id sai dai kawai an yi saukin haka ga matar da take al'ada amma in dai ba ita ba to duk mahajjati al'amarin shi na ƙarshe shine zama me eh kun yi shiru da ya gama tsawafar wada'i sai ya shiga yana so ya je su kwamfuta ya shiga shagon kwamfuta ya yi eh eh a maka kace me eh. kun gane jumlar shi idan ya zama da ya fito dawafi ne yana tafiya ana gashi gashi gashi gashi gashi sai sai ya bada kuɗin ya sha banban da ya shiga shago eh kun gane jumlar ko ya sha bamban da ya shiga shago da aka suka ce idan mutum ya yi tawaful wada'i sai ya fito a kan hanyar shi ta zuwa tunda dama abin da ake bukatar tsawafin wada'i kai mutanen ku ba su da gaskiya wani lokacin wallahi tallahi sai dai addu'a kawai Allah zai shirye su sai a ce ma alhazai jirgin su zai zo da asuba alhazi wani lokacin sai ga basu su da laifi kan dawafin wada'i sai ga malam saura awa daya ko saura minti kaza mutum ya je ya dawafin sa yana zuwa ba ce zai zuwa su ba ba su bar gobe ce sai ga wani ya yi dawafin wada'i ya yi dawafin wada'i ya yi dawafin wada'i ba sai dai addu'a kawai me fa a ga musu asalin ranar kawai wai wai kar hankalin sai tashi alhalin kuma da ta yi musu da hankali ake to almuhim dai idan ya zama mutum ya tsawaful wada'i rahun bankwana kenan ne da ya fito kada wani abu ya tare shi kun gane ko kada wani abu ya tare shi ya kama gaban shi kawai Allahumma dai dan abin da ya yasa a gefe hanya dama da hagu wannan yau har ya gida amma ce ya fito kuma ya tafi wani shago da ke can wata unguwa ya dawo ya tafi wani shago zai je sai littafi ya tawo zai je yi kaza to haka wannan bai zama kuma dawafin eh ya zama dawafin ban kwana ba kenan ana ba ta mun gano wannan illa wa khaffafa an al marat al-hayd sai dai an yi sassauci ga matar take al'ada to amma ga alhazamu da za su je su sun je sun yi an ce musu jirgi ya tashi jirgin kuma bai zo ba kai sun je sun sake an ce musu har wata rana kwatsam sai da kawai aka ce ku fito ka ku debo kayan ku debo kayan ku ɗebo ku ya mutum zai iya eh kun fahimci wannan da ke ko sai ɗiba shi daman ya yi a baya an abdullahi bin umar radiyallahu an huma ƙal istazan al'abbasu bin al-muttalibi rasulallah sallallahu alaihi wa sallam an yabi ta bi makkata layali mina min ajli siqayatihi fa azina la an abdullahi bin umar an garba wani hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda qal abdullahi dan umar yace ista'azana al-abbas ibn al-muttalib abbas dan abdul muttalib ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi ne fa abbas ba manzon Allah dan abbas ne domin da manzon Allah da abin da abbas da mahaifin manzon Allah aiwa da kani idan ake kira shi ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi abbas din ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yabi ta bi makka shi to shi abbas fa yana ya kwana a makka layali mina kwanakin da ake kwana a mina yana son ya kwana a makka alhalin kuma makka ba mina bace kun shiru saboda me min ajli siqayatihi saboda yadda yake shayar da alhazai fa azina la sai manzo Allah sallallahu alaihi mishi izini mhm me za ku hmm? a dama duwan muke mawaɗa da su a yanzu kamar rubishin ne kun gano wannan sai ya zama da kenan idan mutum yana da wani larura shar'antacciya sai ya nemi izini abu na farko kada shi mahangashi ya ga cewa ai larura ce eh ya ce zai je makka ya je kwana in ya je bai kwana amina ba sai sai ya yi fidiya domin kwanaki amina wajibi ne kwana amina ba wajibi ne ai ibada ce da aka tsara maka haka za ka yi kar ka manta mina kaɗan ce wani gari ne kaɗan yake a cikin haram kaɗan na jamratul aqaba shine haram amma duk faɗin mina ba ta cikin haram amma yau aka ce ba a haram din ake so kwana ba a wajen haram ake so kwana asali ma idan ka je kai tawaful ifada su da muke magana kun gane ko ba mun yi magana su ba ranar goma ga wata kana gama da wafar ifada za ka dawo menene ka zo kwana idan mutum ya kuskure ya je gidan masaukin su ya je kwanta bacci ya kwashi shi waye waye waye waye ya je kama gantala a maka har rana ta faɗi to ya sani fidiya za ta hukan shi in yi wasa eh eh dawafin wajibi ba eh eh a'a yau ai kuma karata aikin haji aikin haji muke ai alfas din suna da yawa ai masu ma'anoni iri daya min ajali siqayati saboda shayar da alhazai da yake yi yanzu kenan ashe idan mutum ya zama zamana yana shayar da alhazai ruwa ruwan zanzan da musu tattali da wani abu kaga yana da wani hanzari da za a iya kallo amma dai kullum abin da nake cewa shine kada alhaji ya ɗauki doka a hannunsa kun gane ko ya ji cewar kawai yana da uzuri bari ya tafi ɗaya kenan na biyu kuma kada mutum yan ya tashi tambaya je ya tambayi kowa mai aka zuri mai ce wa yas'alal ulama'a ya tambayi malamai kun gane ko malamai zai tambaya kare zai tambayi muna malamai yauwa su ba shi hukuncin da yake daidai ba abin da ya mai daidai da san zuce shi ba dan ya kuskura sai je hajijiya an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qal jama'a an sallallahu alaihi wasallam bain al wal isha bi jam'in li kulli wahidatin minhuma iqama ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة, واحدة منهما an karɓo wani hadisi daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda ya da ɗan uban kenan ko qal abdullahi umar ya ce jama'an nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya haɗa bainal magharibi wal isha tsakanin sallan magariba da sallan nisha ya hada su bi jam'in a muzdalifa inalai suke cewa munzalifa kun gane ko bi muzdalifa a muzdalifa ya hada su a wace rana kenan barakallahu fik rana tara ga wata kenan domin ranar tara ga wata da safe bayan rana ta hudo ina aka nufa a ina ake eh ranar tara ga wata bayan rana ta hudu a ina ake A mina ake domin takwas ga wata aka taso daga maka aka taho mina bayan tara ga wata da safe ana mina kenan daga nan sai a kama hanyar arafat kun gane ko azhar da la'asar za a haɗa su ne a arafat a filin arafat za a yi su kowace raka'a biyu ina fata mun gane wannan da kyau a ina a arafat ranar tara ga wata hakan nan za a daɗe za a zauna arfa za a tsaya a arafat har lokacin da rana ta faɗi idan rana ta faɗi wata sallar ta shiga magariba sai a ƙiyinta ba za a yi ta a nan arafa ɗin ba kuma wai ana so a nuna maka fa shari'a ita za ka bi ba ita za ta bi ka ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau sai a gangaro zuwa muzdalifa a nan za a haɗa sallan magariba da sallan isha magariba raka'a uku lisha raka'a biyu saboda me za a yi su raka'a biyu a can baya magariba a zahar da la'asar raka'a biyu yanzu ma isha raka'a biyu eh eh saboda me yayi saboda lissafari ko linnusuk hmm? eh nan ka ce me kusan akwai abin da za ku ciro a bambancin ko kuwa mutanen makka da suka fito daga makka na ansar mai zai same su a makka suka fito aiki hajji tare da shi su ma haka suke sallar raka a bibi suka yi eh eh ta ce me kai kuma ya ba ba <laughs> kun gane tambaya ta malam Umar ku ce kun ga eh to waɗanda suke makka ai su ma sun fito wanda yake daga makka wajen gari ne arafat din eh eh waɗanda suka ce a lissafar ne saboda haka to tun da lissafar ne kun gane ko tun da lissafar ne kuma mutanen makka sun yi sai zama da kenan tafiya ba ta da abin nan ƙaidi na cewar sai ya kai tsawo kaza tun sai tafiya ta kai nisa kaza saboda daga bakka sun fito zuwa arafat sun yi kuma kasaru idan ya zama lissafar kenan suka yi kun gane maganar eh idan kuma ya zama linnusuk suka yi saboda yana su suna cikin aikin hajji ne ya sa suka yi haka kun ya tona da kyau ko to kaga kuwa wancan ba dalili ne kaga yanzu iya zama linnusuk zai iya zama to haka yanzu ba za a kafa hujja da wannan a akan cewar tafiya ba ta da aƙallu ba saboda qaidar ta tsarraƙa dalilu ilal al-ihtimal saqata ɗaya kenan sannan ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya yi tafiya daga madina zuwa usfan bai kasar ba wanda yake kaga nan ba aiki hajji ba ne ya fito gari ya je usfan ya je ina ne ya je ina ne wanda yake nisan tafiyar zai yi daga ya ce daga makaɗin zuwa arafat ɗin ko ma ya fi amma ana salam bai kasar ba kun shiru kun ji abin da ba ku aya kun ji na idan mai bibita karatu ma'ana a ya samu mun ce tafiya tana da adadi akan dalilai kuma da maka zuwa ina gama wani babu hajji ne ba ko wafi fiku babu abin nan la yahlu li mar'atin tu'minu billahi akiri an tusafira masirata yomin wa layla masirata yomin biduni mahram bi jami'in a musdalifa ma'ana ke ne yadda suka gangaro daga arafati ne fai za a faktun min arafati fai za a faktun min arafati idan kuka gangaro daga arafat kuka tunkudo fadkurullaha inda al-mash'aril haram shine muzdalifa kenan to anan kuma za a kwana a anan muzdalifa kenan anan za a kwana anan za a yi sallar asuba in aka sallar asuba mun shiga rana na tano kenan goma ga watan Eh, kun gane ko ranar tara ga wata ake hawa arfa aka zo aka baro arfa aka zo musdalifa aka kwana ake sallar asuba a nan musdalifa sannan washe gari kuma aka kama hanya aka tafi wurin jifa allahumma sai dai ƙananan yara da dattijai ya halatta ko da rana ba ta fito ba ta goma ga wata su wuce su je su yi jifa da ƙananan yara da mata da dattijai amma zai ga an samu wasu manya jami'an gwamnati ana musu fatawa ga mutum gabjeji ne zai ba inda ba zai kara ɗaya je kamfen ba kun gane ko amma sai a ce wai shi sai ya tafi cikin dare ya je ya shiga cikin ƙananan yara da amma kuma zai iya kara da ƙasar nan ko jihar shi yana yawan kamfen ka san akwai akwai ƙarfi kenan likulli wahidatin huma iqama kowace ɗaya daga cikin sallolin nan biyu an mata iqama salloli nawa muka magana magariba da nisha ko wa lam yusabbih bainahuma bai yi nafila tsakanin su ba shine tasbihi bai yi nafila tsakanin su ba ma'ana da da ya idan da sallar magariba kawai sai ya miƙe ya kawo isha bai yi raka'a biyu nafila bayan magariba ba wala ala asari wahidatin minhuma bai yi sallan nafila a bayan ɗaya daga cikinsu ba ma'ana hal lisha ba kenan yanzu da ya daddin lisha bai miƙe kuma ya kawo nafila ba kun gane ko sai nuna mana kenan yanzu ashe ana haɗa sallah magariba da lisha a ina a musdalifa ana haɗa asar da al'asar a ina kun yi shiru a arafat ana hada azhar da al'asar a ina kuma ai mun amina kowace ana yin kan lokaci ne in kana fi sai ka yi ta kasara kun gane ko ana hada azhar da al'asar kuma ina a halin tafiya ana hada magariba da lisha ina kun yi shiru a halin tafiya wannan magana kusa kullum rikicin fasinjoji kenan da direbobi su fasinjoji wasu kowace sallah sai an tsaye an yi ta kun gane ko no sai wuri na uku wuri na gaba an hada magarba da lisha mun faɗa ne an hada magarba da lisha halin tsoro nam lokaci eh ai da yana cikin halin tafiya kenan nam an hada magariba da lisha kun yi shiru sai ku je gefe ku je ku hada an ce yanzu kuma kun kasa magana eh ana hada magariba da lisha ina kuma eh eh duk kun kasa faɗa kun yi shiru amma kuma bayan nan sai mutum ya je ya haɗa mhm. ana haɗa magariba da lisha a ruwan sama ana haɗa magariba da isha a duhu ka ce najeriya kenan gaga za dinga haɗawa don nefa kullum ba wuta an haɗa magariba da lisha eh a sai ka bada dalili kana yi ko kuma ana yi a to ok ana hada magarba da lisha a wuce na eh mantuwa eh mutum bai manta ya manta kenan bai yi magariba ba sai lokacin isha shi kenan sai hada su duka babul muhrimi ya akulu min saydil halal babin da zai mana bayanin ya halatta mai ihrami ya ci abin farauta da wani wanda baya cike ihrami ya farauta dan shi da ke cikin ihrami dai haramun ne yi farauta ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanalu aydikum wa rimahukum ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا زوا كرشان آية بهالتا من إحرامي ya kashe abin farauta ba ɗaya kenan ya halatta idan an kamo shi da ran shi a bashi ya karba eh kun yi shiru da ya yi halatta amma ya bashi a karba bai halatta ba ya halatta ya nuna ma wani wanda baya cikin ihrami ya ce ga hitan bai halatta ba ya halatta ya taimaka mai da wani abu kamar idan da danko ne ya miƙo mai tsakuwa kun yi shiru ya halatta idan ya zo ya samu mafarauci ya farauto ya gasa yana ci ya ɗauka ya ci <laughs> eh na gare zama ɓace ba ana bi qatada al'ansari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja hajjan fa kharaju ma'a فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم وبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا ana akulu min lahmi saydin wa nahnu muhrimun فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك هكذا هو يتي كو فأدركنا دنا أدالة الفعل كنا فنوانا يتي فأدركنا سينا يدوم مفعول به fa adrakna sai na ta zama fa'il rasula ya zama fa'ulun bihi فهم الله ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها أنا أبي قتادة الأنصاري أنكر بونا حديث دقى أبو قتادة متم مدينة رضي الله عنه ألا يدرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي تعالى لما يكي الله ترى من الله ستبتع قريشي خرج حاجا يا فتبا إن دين فاتا سيأكي حجي ina fata mun fahimci wannan da kyau fakhara juma'a amma kuma ka bi wasu ruwayar kuma sai ya zama ba aiki hajji bane kun gano wannan an ka bi wasu ruwayoyi zai nuna a sulhun hudaybiya ne wani kissa ta faru yauma hudaybiya a sulhun da umarar da arasalam ya tafi bai kai gare ta ba kuma aka sulhun hudaybiya kun yi shiru a nan kuma ya ce yaya hajjan to ya kenan eh kamar ya kan asalin niyya a asalin niyya ita ce umara aka tafi an tafi umara ne kowa ya san umara aka tafi ba wai a lokacin aiki hajji ba ne ka gane ko ba dama tun daga gida ba wai an tafi aiki hajji ba ne a'a dama umara aka tafi da al'umaratu da alhaji duk ba ana kira su a nusu ba eh wace ce alhaji al'asghar wace ce alhaji al'akbar in suka haɗu shi kenan fakhara juma'a sai su ma suka fita wannan umara tare da shi fasara fasarafa ta'ifatan minhum sai wasu tawaga daga cikinsu daga cikin wa kenan eh wanda suka fita tare da manzara sallam sai wasu tawaga sai suka karkata fihim abu qatada daga cikinsu akwai abu qatada wa sai annabi sallam ya karkatar da waɗansu tawaga shine fasarafa ta'ifatan sai ya karkatar da wasu rindina wasu tawaga daga cikin wanda suka tafi umara sai ya ce da su khudu sahil al-bahr ku kama gabar tekun nan ku kama gabar tekun al ahmar ku bi ta gaba imana eh don a tabbatar da tsaro kenan don kare zama na ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yana tafi umara kuma a samu wasu kabilu su far mushi sai zama na ta ko ta ina akwai tsaro da suke tafiya sai ya sanya jami'an tsaro su bi gaba to haka suka bi gaba duk wani suke cikin jirgin ruwa ko suke kaza shikenan kuma can gaba kuma babu wani teku ne sai salama ya tura wasu tawaga su su bi ta gaba gabar teku to tunda sun fi ta gaba teku to su kuma zai canza su ba zai zama zulhulaifa ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau khudhu sahil al-bahr hal tanaltaqi ku kama gefen teku har mu hadu a can gaba fa akhadhu sahil al bahar sai suka kama gabar teku falamma mansarafu a lokacin da suka tafi ahramu kulluhum gaba ɗayansu sai suka ihrami su tawagar abu katada kenan illa a ba katada sai abu katada ne bai ihrami ba lam hurin bai ihram bai dauki haramar aikin hajji ba aikin umara ba fa bainana fa bainama hum yasirun to su suna cikin halin na tafiya suna cikin tafiya kenan idra au humura wahshin kawai sai suka ga jakunan dawa humur jam'i ne na himar ko ko na hamir sai suka ga jakkan dawa ko injiniya ba mun yi da yaranku ba yauwa eh jakkan dawa ba yawwa <laughs> kada ku ci kullum da hausa mamaki muke sai suka ga jakkan dawa ba jakin dawa ba kenan tunda humur aka ce eh eh, eh? jakuna kamar ya eh. kai ba shi da kyau haka baya cikin ladabin karatu mai cikin ladabin karatu wani lokacin mai karatu yana sane yakan ce kaza yakan ce kaza duk malaman da muke karatu haka suke amma aje aje baya cikin ladabin karatu ka ce jakai ba a cewa jakuna hausa a hausa cewa jakuna bar gurbin hausa ce ba ta cikin ingantacciyar hausa sai dai ka ce jakai eh yawa sai daga ce jakai ko da sakwata ce ka ce jakai fa bayna ma hum na izira a humara washin fa hamala abu qatada da alal humuri sai abu ya yayi kansu yi kan waɗannan jakan dawa din fa ha a atanan sai ya soke wata jaka guda mace kenan ita ce a tan jaka mace ita yi kira tan amma idan aka ce himar shine namiji sai ya soke ta fana zalla sai muka sauka muka yada zango eh babu fana zalla ta fana zalla sai muka yada zango wa lamin min lahmiha muka ci wani bangare na naman anan kuma na wasu kuma ya ce wa lamin min lahmiha muka ci namanta sun makulla sannan sai muka ce a'a ah, ah, ana akulu min lahami saidin yanzu za mu ci naman farauta wa hannu muhrimun muna cikin ihrani mu abokan abokata da kenan ma ci muna cikin ihrani kun gane tambaya ta su eh eh su izu suke tambaya saboda haka ana wannan sai cin abincin ya dakata fahamalla ma baqiya min lahamiya sai muka ɗauki abin da ya saura na naman fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai muka riski ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fas'alnahu an zalik sai muka tambaye shi dangane da wancan cin da muka yi fakal sai ya ce minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha daga cikin ku wani wanda ya umarce shi ya bita ya bi me wannan jakar a cikin ku da kuka ihrami akwai wanda ya ce da shi gatacan, yoyoyo gatacan bita a cikin ku akwai wanda ya mai wannan au ashara ilaiha ko a cikin ku akwai wanda ya nuna mashi ita ko dai ya umarce ya ce gatacan bita ko kuma ya nuna mai ita ko da bai faɗa ba ya taba ya dai mai wani abun nan da zai nuna haka kun gane tambayoyi tambayoyi nawa biyu qalu sai suka ce la a cikin mu babu wanda yi mai ɗaya daga cikin su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe yace fa kulu ma baqiya min lahmiha to ku ci abin da ya saura na nama eh to yanzu mafhum na maganar inda a cikin su akwai wanda ya ce musu ya inda a cikin su akwai wanda ya umarci abu ka tada fa eh yau akwai abin da zai hau kansu ɗaya in a cikinsu akwai wanda in nuna mashi ita wafi riwaya a wata ruwayar hal ma'akun min hushai shin akwai wani abu da ya rage a ciki kuna da wani ragowa fakultu na'am sai na ce eh in ji ni abu da kenan mana fakultu na'am fanawaltu al'adud sai na bashi kafaɗa sai na bashi wani bangare na wannan abin da ɗin kenan fa'akala min ha sai ya ci au ko kuma cewa yi fa'akalaha sai ya ci kawai na fata mun gano wannan da kyau da haka yanzu da yana akwai abin nan akwai abubuwa da zamu fahimta sosai da sosai cewar dai duk wanda yake yana da miƙaci guda biyu ɗaya na kusa ɗaya na nesa kamar yake nan. abu katada ba yana da miƙaci guda biyu ba ba mun ce tun da shi ya kama gabar teku ba ne miƙaci shi kuma yanzu ya canza ko dai ya bita tun da ya fito madina ko ya bi na mutanen madina ko kuma ya bi na waɗancan da suke biyo gaba su ma da miƙatinsu eh kun gane ko ta yanzu mutumin da ya zama yana da miƙaci guda biyu yana da zaɓi mm, ya gara ma ya ɗauki a miƙatin farko ko kuma ya jinkirta daukan ihraminsa sai ya kai ai eh, yanzu hukunce hukuncen ihrami ya hau kai shi kenan so ba zai yi farauta ba ai kun ga yanzu abokata da ya nuna mana ya jinkirtar da ihraminsa a miƙatin farko zuwa miƙati na biyu shi yasa har ya tsaya ya farauta ashe farauta ya halatta halatta ku lura farauta ba daba ba kun gano wannan da ke ko farauta ta halatta ba daba ce ta halatta ba yanzu kuma ya nuna mana kenan ya halatta cin jakin dawa halas malas eh ba shi ne zebra ba mai wannan roɗin-roɗin mai tsagin mai yake da shi tsagin baki ko tsagin fari eh wani a'a aice eh, ai ce ne wanne ne yake da shi in ga fari ne kaga akwai tsakin baki kenan an kuma shi din baki ne to kaga akwai ratsin fari kenan halitta Allah kenan malam kun gane ko halas malas ka kusan wasu za ka gansu kosar su malam eh eh sun cika kiba nam abu na gaba fa ya halatta mai ihrami ya ci naman farautar da aka yanka ba don shi ba aka kama ba don shi ba eh kun gane ko abu na gaba a sai ya halatta ya ijtihadi aka waɗansu masail tunda su iji ijtihadin su ne daga farko yasa suka ci amma duk da haka yadda suka kai mai sai suka ga maza Allah sallallahu alaihi wasallama alaikum salam yawwa barakallahu fik ya ce shi ana kafa hujja da wannan idan aka wa malami fahim tambayar da bai gane ta ba shi ma ya nemi istifsal kun yi shiru dan masu tambaya da ka gansu wani sai kudin ne zuciyar tambayar sai hasko maka wani bayanta kawai in kana mai tambaya sai ya gane ashe a kona abu da yi abin warka ya halatta kenan an sa'ab bin jassama al-laythi radiyallahu an annahu ahada ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan wa huwa bil abawa aw biwaddan faradahu alayhi فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شك حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف رحمه الله عز وجل وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجلي والمحرم لا يأكل ما صيد لأجلي إيه؟ ده an sa'ab bin jassama allaifi radiyallahu an an garba wani hadisi daga sa'ab dan jassama allaifi allah ya kara mashi yadda shi a sa'ab din yake cewa annahu lalle shi din nan sa'ab bin jassama ahada ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya baima manzon allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ta me himaran wahshiyan kyauta ta jakin dawa kyauta ta jakin dawa da ran shi ko ba ran shi eh dan yace himaran wahshiyan da ran shi ko ba rai eh tambaya ne ya ba shi kyautar jakin dawa wa huwa bil abawa a lokacin manzo Allah sallallahu yana al abawa ko al waddan ko yana abwa ko yana waddan da abuwa din da waddan din dukkan su wurare wurare ne sunan wuri ne a gane ko kamar kada karatu a ce maka a gidan mangoro ai sunan kauye ne ko ko a garatu ko a sarkin fawa eh ko a gantsa kasan kasa ko a kullufi kasan su kullufi eh ko a to ina zan ce maka kuma yanzu to ni ma faɗi wani yanzu wani to shi kenan nam faraddahu alai sai ma ake Allah ya mai mai da abin bai karba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ba manzo Allah abu bai ba ya zaka ji eh falamma ra'a ma fi wajhi a lokacin da Mai sallam ya ga damuwar da ke fuskar wannan mutumi me sunan shi ban ji ba me sunan shi eh jassama aha aha ba kwa sa alif wallam din ko ba na'am as-sa'ab ibn jassama uh-huh. uh-huh. radiyallahu anhu sarki suleiman kenan lokacin da ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yaga damuwar take fuskarsa sai ya ce inna lam naruddahu alaik lalle mu ba komai yasa maka dawo maka da shi babban mu karba ba illa anna hurum sai dai dan mu muna cikin ihrami shi yasa da ka ba mu karba ba eh ai ya ga annabi ya damu ya ba annabi ya ga damo shi kun shiru shi yana ya ya ga manzo an sallam shine afdalu ala al itlaq ya baro gidan shi ya nufi makka ya tafi umara saboda shi yana ganin ba abin da zai kai illa shiga daji ije ya mai farauta shi ta yi ta musamman ya kawo mushi kasan akwai karamci amma mutanen karkara sun fi mutanen birni karamci eh akwai kuma suwaye suka fi akwai mutanen birni sun fi akwai amma karamci kuma mutanen karkara sun fi karamci sai ga abin kamar jini ne karamci yana bi ko ai ko su din suna da karamci din mutanen ana suna da karamci sahabbai suna da karamci sosai da sosai amma dai a nuna maka cewa mutanen karkara suna da karamci zabuwar ita kenan sai yanka maka ita <laughs> eh kai shiru amma na kudi sai kawo kafe wuta <laughs> to lokacin da ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari ya ga damuwar da take fuskarsa sai ya mai bayani ya ce kamar yana ba shi hakuri kenan yayi hakuri ba komai yasa ba mu karbi wannan kyautar da kai mana ba sai dan muna cikin ihrami eh ashe yanzu akwai kyauta da ake maiwa eh kun ce ba a mai da hannun kyauta baya kai shuru ban ji ba cewa ne akwai kyautar da ake mayarwa akwai kyautar da ba a karba eh kun yi shiru kamar me kamar kuma wace mai shi ba ciki misali ka tafi waye sun dauke ka ka tafi bijilatin ka gane ko da kudin transport ɗinka da komai da komai naka an take an baka kudin ka hakudin kwana hakudin abinci kana zuwa makarantar da aka tura ka ka duba yan waye sai aka sai malaman makarantar suka yi maka wani dami guda aka yi maka wani farfesu da abin aka kawo maka kaci haram ne ai ko duk an riga duk waye sun baka ne ko duk sun baka tun kafin ka taho da kudin in ma ana hawa mashin naira hamsin ne su naira ɗari za su baka ko ba kake ba kowa ya san wannan ko mu gano wannan misalin ba an turo ka zuwa kwamishinan zaɓe sai abin nan jami'un siyasa waɗannan da waɗanda suka kawo ka suka zo gai da kai sai wanda suka baka kaza wanda suka baka kaza ko mu gano wannan ba eh an tura ka ka zama sarkin kasuwa sai ƙungiyar masu sai da buhuna suka zo suka same ka ƙungiyar masu lalle suka same ka ƙungiyar masu tumatir ƙungiyar masu soɓo ƙungiyar masu manja ƙungiyar masu mai ƙungiyar masu yadi suka kawo maka shi bandir bandir da sallah wannan na sallah ne ƙungiyar masu raguna suka kawo maka na layya wannan duk haramun ne ai mun yi da ku a cikin wadda hadiyatu umar hulul kun yi shiru kyauta ce aka kawo cin hanci ne fa sai ka an cewa albarkacin ofis ko wannan wannan ihsani ne ihsani ne me yasa ba kawo ma batun ka ba tura ka eh yana ta fama da kuɗin da zai rubuta waye bai samu ba sai dai zama kwamishina nan za kawo mai ihsani kun yi shiru yana ta fama da kaɗin handout bai samu ba sai dai zama principal za ku kawo mai ihsani tun da da yake ta garmo daya a kwararo baka mai hisani ba sai da aka bai sai da ka shiga makarantar kuka haɗu da shi a matsayin shi na lakcara sannan zaka tura mai credit duka haramun ne wannan kun yi shiru amin kamar shi ya roƙa <laughs> Well, yanzu dai mun gane akwai kyautar da ba a karɓa kenan wa lafzin li muslim a wani lafazin na imam muslim da ya ce ahada ila nabi sallam himara wahshin wahshiyan jakin dawa kenan ko a lafazin muslim rijila himarin wahshiyin kafa ta jakin dawa kafar aka kawo manzo sallam a matsayin kyauta yanzu da na ko ba shi dan da na tambaya na ce dare ko ba ne sai hukun shi wa fi lafzin a wani lafazin kuma shikkan himarin tsagi guda na jikin jakin dawadin ya kawo a wani lafazin kuma ajuza himarin wani kafada wani bangare na jakin ya kawo mai to alhamdi duk waɗannan suna nuna an yanka to yanzu tambaya na ita ce shik ba shi ne tsagi ba tambaya na ita ce ba da zaman karanta na bukata da ba kun yi shuru ba sun ci ba ba sana da ihrami ba ba na salama ya karba ya ci ba kuma ya wannan sai mawallafi ya ce kalal musannifu rahimahullah sai mawallafin wannan littafin umdatul ahkam ya ce wajen hadal hadith yadda za mu fahimci wannan hadithin na ashabun jassama annahu dhanna shi ma yake Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yana zaton cewar annahu shida li ajlihi an yi farautar ne dan shi kun gane ko saboda haka idan kuna tafiya sai ya ce bari iji yo muku farauta to kaga wannan yayoyi ne dan ku in yayi wannan bai halatta ku ci ba amma kuka ji kuka same shi ya gasa to wannan ya halatta a ci naman farauta wani shari'a ta halatta a ci amma kana kama bera kana kama muciji kana kama gafiya wannan ka je ka nemi malamai ya halatta a ci ko bai halatta ba eh eh ai shi ne na magana ka sani cikin malami ta ake ka sani eh me a karka hada mana ramadan da shi abin kai kuma a su ana magana halaccin su ma asalan bera da gafiya da maciji ga bera nan wala ta sai mai magani ku ce na farauta ne aha abu sani shi da abu da ka bi a kai ka faɗa kenan adus wani yanki wani yanki na eh, ba bayyana abin da shi ba kenan wal muhrimu shi mai ihrami la ya'kulu ma da baya cin abin da aka farauta li ajlihi don shi baya cin abin da aka farauta don shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا illa anta انت استغفرك واتوب اليك mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana har muka zo yau sannu a hankali karshen wannan babi din yanzu anan mun yi batutu alhamdulillah a darussan da suka shafi wannan abun aiki haji mun faɗi daidai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauwa mu faɗa muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka anan anan me muka faɗa na madina tun da muka fara karatun har zuwa yau miƙaci bayan shi fa eh to wannan kenan zai nuna muku ashe ziyartar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina ba shi da alaka da aikin hajji kun yi shiru tunda tunda muka gama fara karatun nan tunda game miƙati muka fara shine babul mawaqit ko muka fara har zuwa inda muka zo bayani akan mai tawaful wada dawafin bankwana kun yi shiru eh kun ga wannan dai a takaicen takaitawa an tara magana aiki hajji kenan sosai da sosai abinda sunan madina ya shigo ne ta bangare me miƙati kun gano wannan saboda haka zuwa madina ziyartar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ba rukuni ne ba baya cikin aikin hajji kwata-kwata kun gano wannan da kyau me zai nuna maka haka da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi aikin haji muka ce mutanen da ya fita da su daga makka ba su ba su ne ba su kadai ya shigar da su ina madina ba a mutanen da ya fito da su daga madina ba su kadai ya shiga makka da su ba ya haɗu da wasu a hanya ya shiga makka da su kun gane to yanzu da ya taso da ya dawo daga makka ya dawo ina da duk mutanen nan suka ya dawo ko kuma kowanne ya kama hanyar garinsu ko ya kama hanyar garinsu ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka kamar yadda ake hada tafiya ta kanas ta makka a je ziyartar ka'aba da umara ko hajji hakan nan ana tashi ta kanas a je ziyartar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama no kenan hakan nan ake tafiya ta kanas a je a ziyarci masallacin da ke baitul maqdis no kenan uku su ne inda shari'a ta shar'anta zuwansu da sunan ziyara da sunan ka yi tafiya kanas ka ƙudiri aniyar tafiya don ziyarta wani wuri ka tafi ka je ka ziyarci waɗannan wuraren ana ba ta mun gano wannan da kyau amma ka shirya ka tafi daza ko ka shirya ka tafi kaulaha ko ka shirya ka tafi lakwaja ko ka shirya ka tafi a ba zuwa ibada ko ka shirya ka tafi sokoto hubbare ko ka shirya ka tafi masar ka tafi duk bai halatta ba da sunan wannan ibada a'a wani daga cikin magabata ya haɗu da wani ya dawo daga masar ya ce daga ina kake ya ce daga turu yake ya ce lafiya ya ce ya je ziyarta jabalu turu ya ce da na san za ka tafi da na halaka da na san da tafiya ga da na hana ka baya halatta a tafi a tafiya ta kanas ta ziyara sai waɗannan wurare guda uku kusan ɗuri sina'a ko wa shajaratan ta min ɗuri sina'a ko min ɗuri saina'a tambutu biduni wasu bukilil akilina kago sun sunan shi ya zuwa ƙur'ani wa ɗuri sinin wa hadal albalad amin ina fatan mun gano wannan shari'a ita ce kullum za ka bi mai shari'a ta gindaya maka ne ba wai mai kai kake so ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kasancewar tafiyar da ake yanzu mutum ya je maka ya dawo ya sake tafiya sai ya zama na ai babu laifi mutum ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya sai ya zama na idan mutum ya je ziyarci masallacin ka'aba da hajji ko umara sai ya huce kuma ya je ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ziyara ba a matsayin wani nau'i na yake hajji ba kun gane magana ta ko ba a matsayin shi in kun gane wannan zama ku tambaya idan mutum ya idan da yake hajji ya dawo gida bai jawafa hajji shi ya yi sai dai ba shi da ladan ziyara an gane wannan da ke ko to idan ka je ya za ka yi kun shiru kana zuwa masallacin ma'aikin Allah tsira da abincin Allah su tabbata a garshi in dai daman kai mai shiga masallaci ne ka san da wace kafa ake shiga da wace da ta dama kuma ka san karatun da ake yin za a shiga shine mai ka san dai wa'annan masallacin lahi ba shine karatun shiga masallaci ba yawwa Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik wannan kowane masallaci haka ake mai haka shi ma ake mai kana shiga sai ka yi sallah raka'a biyu kun gano wannan shikenan kai ziyarta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fatan mun fahimci wannan da kyau ziyartar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da fa'ida ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ya ce salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwa illa masjid alharam wannan ai mun sha maimaita shi a cikin karatuttukan nan yin sallah a masallacin nan nawa fi harfu jar ko tana da ma'ana azzarf yin sallah a cikin masallacin nan nawa afdalu min alfi salatin ya fi yin sallah dubu ba wai ya yi daidai da sallah dubu ba ya fi sallah dubu fi ma siwa a masallacin da ba shi ba illal masjid haram sai dai masallacin kuma makka saboda haka kenan ashe yanzu idan ka je madina wanda masallaci za ka lizumta da sallah masallacin manzan sallah don babu kamar shi a madina eh kun yi shiru amma sai kaga mutum ya bar masallacin manzan Allah ya tafi masallacin kiblateni ya tafi masallacin masjid Aisha sabo masajidi menene menene menene menene ina fata mun gano wannan da kyau to shin tunda dai yanzu kana cikin Madina to akwai suraren kuma da ya halatta ka ziyarta wanda yake daman ba dan su kai ba ko dan su kace a daman dan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi kuma kayi ziyarci shi kenan in ka dawo babu wanda zai ce maka ziyartar ka ba ta yi ba sai ka gusa can kusa da liman a yanzu kenan sai ka yi sallama ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa assalamu alaika ya rasulallah ka ka abin nan na shaida ka isar da manzanci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kyawawan nafusa mun gano wannan da kyau ko tun da muka fara karatun nan har zuwa yau mun karanta inda ake ba da saƙon gaisuwa zuwa ga manzan Allah kun yi shiru yawa sabili da haka ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa Allah subhanahu wataala ya sanya mala'ika da yake isan mishi da salati zuwa gare shi duk wani wanda iwa manzan Allah salati sallallahu alaihi wasallama duk wani da yi wa manzan Allah salati mala'ika nan yana isar da salatin zuwa ga manzon Allah ya ce wani dan wani yayi maka salati a duk inda kake a duniya kun yi shiru amma sai ka ce da wani alhaji ya maka da manzon Allah kaje ka danna kaje ka sanya shi a hannun wani wanda yake <laughs> ya ake ciki ina ba ta da baya cikin wannan ka'ida din saboda haka gaisuwa ga manzon Allah kai zaka yi wa manzon Allah salati kuma mafificin salati shine salatin da shi ya karantar daransa ya karantar da manya-manyan sahabbansa shi wanda shine tsabtatacce tatacce ingantacce fil na salati wadda an ka ara a rijali wa ƙaunar wa qaulu rasulullahi azka wa ashrahu kwa ko wani ya tangan da shi kun gane wannan da kyau ko yanzu ka yi salati gawa ka yi sallama gawa sai ka gusa ka yi sal, ga na abubakar sai ka gusa ka yi na umar waɗannan kabarrukan su suna cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu gini da aka ya shigar da gidan cikin masallaci ina fata mun gano wannan da kyau to banda nan tun da yanzu ka isa garin madina akwai suraren da za ziyara ziyarta yanzu faɗi wuri na biyu masallacin mazan Allah Salam daman dai shi kaji sai kabarin mazan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama da kabarin sayyidina Abubakar da da Umar sai ka fito fili waje akwai babbar makabartar baki'a daman tun a garin kwaye ka saba ziyarta makabarta ko baka zuwa ko sai dai kawai kai gawa kenan ka je ziyara kun gane ko yawa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum sifa dai na na ziyartar makabarta na Annabi mai karanta shi zaki a ina a makabartar makabartar baqiya kaga duk wannan makabartar ba dai ita ka tashi ba dan me ka tashi masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai abu na nauke na yanzu eh abu na hudu shine shuhada makabaru shuhada uhud makabartar shahidan uhudu kun gane wannan da kyau ko makabartar shahidan uhudu shi ma wurin bashi da nisa daga garin madina nan ma abin da ka faɗa makabartar bakiya shi za ka faɗa a can mun faɗi wuri na nauke nan sai wuri na nawa na biyar wuri na biyar shine masallacin ƙuba da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce duk wanda ya alwala a gidan shi ya tashi ya tafi sallah raka a biyu a masallacin uba kamar yayi umara kun gano wannan shi ma kana zuwa yake sallah raka a biyu to wannan wuraren da ake ziyarta kenan a madina da ina da ina kake jin alhazai suna faɗa ka ji an faɗa ba a kai ba a ciki eh eh kaza ana ce akwai masujidu bilal akwai masujidu aisha akwai sabon masajid wannan dubban kaura ne me zai nuna maka haka a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne bilal ya koma gefe ije nahin masallacin kun yi shiru eh a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi ne Aisha ta koma gefen ta yi ta zamani ne aka zamanin daular turkawa daular fatu daular daular ce ga ta nan mana suka ta gine-gine na barna da iri ga sai nan Allah ta'ala ya sauke na'am sai na kuma ku tambaya ba eh a wuraren da ake ziyarta kun yi shiru shar'antacce waɗannan su ne shar'antu da ake zuwa wasu wuraren asali babu su a tarihi ba kirkira su aka yi da ko kaji ka bude ido kenan hmm? wata gona kuma ina ba ta mun fahimci waɗannan kun ga duk waɗannan suna komawa ne akan shigarka ziyarta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum ina maimaitawa wasiya ta ga alhaji shine duk waɗannan wuraren da zai je sai ya kokari ya je su ba lokacin sallah ba in shiru idan yayi sallar asuba tsakanin asuba da azahar akwai nisa ko ba nisa ba fa abin da yake yi a madina fa wannan ibada ya sake shi saboda haka bayan ya yi sallah asuba ya gama azkar din shi ya gama komai sai ya je ya kammala dan ya zo samu sallah zahar ana a maza ga alhazi ana ta fifita su akan mota ana ta yawo da su akan mota wasu na ziyara ziyara ziyara ziyara mutum ya je masallacin sallah bai samu ya yi salloli a ciki ba wanda yake da sallah farilla da sallar nafila da sallah jana'iza rasulun ce salatun fi masjidi haza sallah ba a ce sai ta farilla kaɗai ba ko ta nafila kaɗai ko ta sallah aka ce daga sallah masallacin annabi sallam ta fi kowace lada gani wannan da kyau ko yawwa na'am eh, eh yawwa wannan ya halatta eh ya ce wa magana ta ne yanzu ashe mutum zai iya zuwa wani wuri yana zuwa kuma sai a ce akwai makabarta gefe guda wannan ya halatta ya ziyarta mutum ne ya tafi sokoto karatu kun gane ko yana zuwa sokoto karatu ya halatta ya ziyarci hubaran shehu Uthman Allah ta'ala ya jikin shi daga fara kun yi shiru kun yi shiru ya halatta daga nan mai na kwakun guye takanas ya tafi can yauwa na'am to kun ga yanzu in kuka tara maganar aikin hajjin gaba ɗaya alhajin mu da iban nan mina ɗayan biyu ne ko dai ya huce madina ko ya huce makka kun yi shiru in ya wuce madina kaga yanzu ya fara gabatar da ziyara kafin ma abin da ya kai shi eh kun gane ko tsoraka sai ya kula da kuɗi sosai da sosai alhajin da ya je madina kafin aiki hajji ba sai ya kula da kuɗin shi dan bai fara aiki hajji ba duk kun yi bayani cewa ziyara ba ta cikin aiki hajji kai je ya tasa kuɗin gaba daya banka masu wuta ya je kone su duka ya ga hansar zai siya ya ga waye zai siya komai ya gani alhaji kullum ya dawo gida niki niki da kaya abin da ya kai shi ba bai fara ba ɗaya kenan ko kuma ya zama da daga nan maka zai wuce idan daga nan madina zai wuce to kun ga zai ɗauko miƙatin kun yi shiru mutanen majina in daga nan makka zai wuce to mafi a shi shine ya dauki miƙati ya dauki masu a cikin jirgi kun gane ko idan zai yi ta matu'i sai ya tafi da niyyar umara ko daga madina ya fito ko daga nan ya fito sai ya shiga makka da niyyar umara yana shiga abin nan ko daga makka ya fito ko daga madina ya fito a cikin mota za su isa makka yana isa maka gidan masauki za a kai su idan a kai su masauki ya ajiye jakunkunan su Allah ta'ala ya sa direban su ya san hanya in ba ba sai dinga fifita su a garin maka, kun gane ku ana sauke su a masauki shi ke nan da ihraminsa sai ya huce maka abin nan ka'aba in yayi salloli kamar da muka ambata shi kenan in bai yi salloli ba yana zuwa sai yi sallolinsa tukunna a ka'aba daga nan sai huce ya fara dawafi mun gane wannan da kyau ko in ya dawafi daman ya dauko ne umara ya yi ihrami kenan in ya dawafi sai ya me sai ya salla raka'a biyu takhifu min maqami ibrahim musalla bayan ya kammala raka'a biyu sai ya huce safa da marwa bayan ya kammala safa da marwa nawa bakwai sai ya yi aski bayan ya kammala aski fa shikenan ya kammala umara ana fata mun fahimci wannan da kyau eh ko kuna so a yi muku shi a aikace kun yi shiru za mu ajiye ranar laraba mai zuwa jibi idan mai duka ya kai mu ranar laraba jibi idan mai duka ya kai mu karfe goma da rabi a nan shari'a kwamishin daga waje kun gane ko sai mu zo ba akwai wani abu da suka yi a gefe ba yawwa karfe goma da rabi da safe sai mu kwatanta shi eh za a na dare ne ai ba wuta ina ba zama fahimci wannan da kyau a <laughs> ah, to zane man kwabo ai ba kwaban mutum zai ke tara ba don ya tafi a in ya tafi ne in ya tafi kuma ba ai ya rufe komai da komai ai karfe goma da rabi na rana na safe na hantsi insha Allah a lokacin ya hantsi ya dubulu da yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am